أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانا لهدي يوم شاه بقوت رمضان ألب أريه alif ɗari بقي هجرية كما يومنا goma sha tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya insha Allah ya zamu tashi darasin karshe a cikin suratul ankabut a ramar daga matsalar matsalolin ladina takhadhu dinahum aya ta 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وإن سكر إيه majibinta lamarinsu ababen bautarsu min lahi amma koma bayan Allah sai suka riki wa'yansu mutane ko wa'yansu abubuwa ko ra'ayi ko son zuciya ta matsalin an kabut misalin su kawar misalin gizo-gizo ittakhadhat baita irin yadda ya rike gidansa wa inna awhana buyuti lallai mafi mafi raunin gidaje da baitul ankabut shine gidajen gizo-gizo laukanu ya alamun lallai da sun sani da ba su yi abin da suka yi ba da ba su bauta wani Allah ba to ana bauta wani Allah ko dai a bauta wa mutum ko kuma a bauta wa son zuciya da ra'ayi ko kuma a bauta wa wani abu dai daban wanda duk wanda ya haka ya yi zalunci kuma ya yi shirka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba inda ya mutu bai tuba ba to anan Allah ya bada misali na ban al'ajabi da gidan gizo-gizo kamar yadda muka faɗa a jiya gidan gizo-gizo wato a gidan gizo-gizo wani gida ne wanda yake mai matukar ban al'ajabi wanda asalinsa yana yin sa ne da madda haririya shi gizo-gizo shi ne da kansa yake sana'anta abin da zai yi gidan da shi shi zai yake sana'anta abin da zai yi gidan da shi da kansa sa'an nan idan ya yi shi sai ya ɗauko zaren wanda zare ne wanda yake da dikka sosai yana da is very slight kuma kaurinsa kusan inda za ka raba gashin ɗan adam ka raba shi gida dubu hudu ka ɗau silin gashi ɗaya inda za ka raba shi gida dubu hudu da za ka raba gashin gida dubu hudu to da kaurin kaurin zaren da gizagiza yake yin gidansa da shi bai fi ɗaya a cikin kaso dubu hudu na wannan dukkar ta gashin ɗan adam to amma Allah cikin ikonsa ya sa shi gashin giza shi gidan giza shi kafar giza tana da wata shi zaren nasa yana da wata madda akwai wani sinadari wanda yake dukkan wani ƙwaro da zai shiga dukkan wani ƙwaro da zai shiga ainihin wato da zai faɗo wa giza duk wani ƙwaro da zai faɗa gidan giza-gizan da zai iya cutar da shi kamar ƙuda ko sauro ko wani abu makamancin haka to wannan abin yana makale shi idan ya makale shi kuma ba zai iya motsa ba zai rike masa kafafuwa zai riƙe masa hannaye to ya rike masa karfinsa kenan shi kuma giza-giza sai ya samu ya ci wannan a matsayin abinci don haka shi sa sai kaga gizo-gizo ya kama kuda sai kaga irin katon kudan nan amma yana zuwa da ya taba gidan gizo-gizo sai gizo-gizon ya cafke shi sai ya tare shi kuma sannan shi kuma gizo-gizo a cikin kafarsa a cikin kafafuwansa akwai wasu sinadarai wanda su kuma su suke taimakawa idan ya makala kafar tasa shi kuma gashi kafarsa din irin tasu ce ta su kuda da sauransu amma in ya makala kafar yana iya sliding din kafar kuma sai ya ja ta yayi gaba to amma abun ban al'ajabi na gizo-gizo a nan shine ga shirya abin da Allah ya ce ka da an kabuci ta baita kamar gizo-gizo ne irin yadda ya riƙe gidansa abin da malamai da yawa malaman tafsiri suka fassara shine sun ce inna hana buyuti mafi raunin gida a duniya shine baitul ankabut to wannan sun ɗauke shi physically kenan idan ka ɗauki abin mekanikali wajen construction ɗin gidan da kuma irin material ɗin da ake amfani da shi wajen yin gidan to wannan shi ne ke nuna cewa gidan gizo-gizo yana da rauni to haka su ma mashirkai ka bar Allah ka riƙi wani wanda ba Allah ba ka ce shi zai taimake ka to haƙiƙa ka yi kamar gizo-gizo domin idan ka kalli gidan gizo-gizo physically za ka ga gida ne da ba zai iya protected ɗinsa ba la daga sanyi wala daga zafi wala daga ruwa wala daga ƙasa da ƙura ta ta duk za ta yi awon gaba da shi so from material point of view gidan gizo-gizo gida ne wanda yake ba shi da daraja ba shi da ƙarfi ba security a gidan to amma a gefe guda kuma gizo-gizo gida a wajen gizo-gizo is more than gida a wajenmu tunda mu a wajenmu abinda muka ɗauki gida yawanci shine wurin kwana da suturce al'aura da samun comfort ba haka ba ne duk wanda ya gina gida yana so ya zama comfortable yana so in ya shiga ɗaki ya kulle ɗaki zai canja kaya cire kayansa ba sai ya ji wani abu ba ya ɗau wasu kayan nisa yana so in zai kwanta bacci in a cikin gida ne a ɗaki zai cire kayansa ma gaba ɗaya ya saka waɗansu kaya marasa nauyi kai ya ma kwanta yadda yake so wannan duk yana ɗaya daga cikin advantage na gida sannan kuma zai taimaka maka ya baka security economically wajen adana dukkan wani abu naka yanzu ko banki mutum ya je ya ɗauko kuɗi sai ya zo gida ya ajiye su cikin kwanciyar hankali ba tare da ya damu ba amma gidan gizo-gizo saboda transparency ba zai yi wa a yi masa haka ba amma sai dai shi ya kara wa gida wata ma'ana wacce mu ba kowa ne ya ɗauki wannan ma'anar a gida ba shine shi yana amfani da gida a matsayin tarko na neman abinci domin wannan gidan nasa a nan yake tara abin da zai ci a shekara da wannan gidan yake cika aljihunsa ta yaya saboda yana zuwa ya gidan ne a inda zai zama wuri ne na hada-hadar kwari da kuma gifta wasu ta yadda duk kwaran da tsautsayi da ƙaddara ta sa shi ya nemi fakewa da gidan gizo-gizo to ya zama nama yanzu guda kawai in aka biyo shi fi ya tashi shi da ya hango waje zai sauka to da ya sauka a gidan gizo-gizo yana ɗora afafuwansa to ya makale kenan ƙarshe kuma gizo-gizo za su zo su kwance shi sai sun kashe shi sai su kwance shi kuma sai su cinye namansa to don haka duk wanda ya riƙi wa'yansu da ba Allah ba yake bauta musu yake tunanin cewa su ne za su tserar da shi a rayuwa ko suwaye to fa zai fada tarko na farautar shedan kamar yadda kasancewa kwari idan suka nufi gidan gizo-gizo ƙarshe suna asarar rayuwarsu ba gaba ɗaya an gane wannan to wannan idan ka kalle shi physically kenan amma idan ka kalle shi biologically sai ka ga ko da yake mu sake kallon construction na na sentence din Allah sai ce ka mathalil ankabuti ittakhadhat baita da ta riƙi gidanta wai mashin tukuna gizo-gizo yana da gida ne tukunna yana da physical gida wanda yake in ka gan ganshi zaka ce masa gidan gizo-gizo hasali da turanci ya ake cewa gidan gizo-gizo spider net net ne kawai ba gida bane ba a cewa home duk mutumin da ka kaji ya ce uh, please go and remove the home of spider to kasan cewa irin turancin mu yake yan masu irin daddage wannan ai kawai ko ko yana da home haka zalika duk wanda ka ji ya ce maka ai na ga gidan gizo gizo gidan gizo gizo in ya faɗa da hausa to watakila asalinsa kabila ne ya koyi hausa ko barbare ne watakila to amma allah ya ce gida wanda ko da larabci ba a cewa gidan gida sai dai a ce masa haitul ankabut ko a ce nasijul ankabut network wannan aikin da yake yi wajen sakawa to shi yasa malamai masana kimiyya da fasaha a yanzu sai suka sake kallon ayar sai suka ce mun yadda da wannan tafsirin da su ibn Jaririn ƙwabari suka yi da su ibn kathir da tun malamanmu na dauri tun na da mun yarda da shi wannan shine asalin tubalin fahimtar aya to yau kuma mu'jiza ta ƙara bayyana kamar Allah yana gwada mana cewa akwai wasu gidaje da suke da rauni ya kamata a sake kallon su domin in aka kalle su sai a yi ƙoƙarin kada a zama irin wayannan gidajen wanda daga cikin gidajen da suke da mental deterioration ko kace mentally they are mentally weak kuma sannan they are mentally vulnerable to kowace irin halaka to akwai gidan gizo-gizo to gidan da ake nufi watakila ba physical gida ba materially a'a ana nufin biological gida tunda duk inda aka samu uwa aka samu uba aka samu 'ya'ya to ko da ba su da wani waje da aka yi protecting sunan dai wajen gida kuma sunan su family ko ba haka bane ne don haka in ya so zai nuna sai ya ce wayannan su ne ahalu baiti ko da ba shi da gida yanzu duk mutumin da ba shi da gida sai a gidan haya yake still dai zai iya cewa yana da gida amma biological gida saboda yana da yana yana da matarsa to duk wanda yake da 'ya'ya da mata to yana da gida sai suka ce to gizo gizo ko da cewa ba shi da physical gidan da zai da zaka iya kiransa gida sai dai net amma yana da biological gida wanda yake ya haɗu tsakanin mata da miji da 'ya'ya kuma da kamar yadda ka sani cewa gizo-gizo shi ma is a living organism visible living organism wanda baya buƙatar sai an kafa hujja akan samuwarsa tunda akwai shi kowa ya sha ganinsa kuma kowa ya sani cewa a cikin types na dabbobi ko kuma types na abubuwan da ba mutane ba gizo-gizo shi ma zai fada karkashin wani types ɗin kuma sannan yana da structures sa in kai ka kalli inda za ka zana gizo-gizo ka kumbura shi ka fitar da shi za ka ga yana da ido da yake gani da shi yana da kunne da yake ji da shi wanda kunnensa a ciki yake ba a waje yake ba kuma in ka tashi za ka yi categorizing duka abubuwan da suke animals har mutum ma ya shiga ciki duk wanda kaga kunnensa a fili haka irin namu irin nasu akuya irin nasu doki to haihuwa yake yi duk wanda kaga kuma kunnensa a ciki can ciki misali shi a makale yake a ciki kamar irin su kadangare irin su kaza irin su tattabara ba za a ce kamo kunnan ba kunnan a ciki yake sai dai ka ga ramunsa amma fatar tana ciki to wannan shi kuma kwai yake yi kullu azunun kullu azunin walulun wa kullu sabukhin bayu dukka wanda kaga kunnensa a fili to haihuwa yake yi duk wanda zaka iya kama kunnensa haka duk abinda ba za ka iya kama kunnensa ba kuma yana ciki sai dai ka ga ramin to kwai yake to shi ma giza-giza haka kwai yake idan ya tashi kuma yana zuba kwan nasa a cikin wata jaka haririya wanda su 'ya'yan suna cikin kwan idan sun tashi to sai su matsatsa a cikin kwan to in sun matsatsa sun tsinci kansu a cikin wannan kuncin to sai su fara cin junansu suna kakkashe kansu in wannan ya kashe wannan sai ya cinye namansa sai wannan ma ya kashe wannan har sai sun kai lokacin da za su samu balance a cikin a cikin wannan jakar ta kwan to sa'an nan idan lokaci ya yi sai kwan ya fashe idan kwan ya fashe sai su dinga fitowa ɗaya bayan ɗaya da macen da namijin to amma kafin nan ita macen giza-giza ita ce take gina gida domin bincike na science ya nuna cewa namijin giza-giza baya taimakawa ko da bulo ɗaya wajen gini ko da shawara irin shawarar nan baya bayarwa ita matar ita ce take zuwa ta yi wahalarta ta nemo maddar da za ta saƙa wannan harir ɗin za ta yi za ta yi kreatin wannan zaren in ta kaɗa zaren ta fitar da shi kuma ita take zuwa da kanta ta zo ta yi ta zanen in ta yi designing ɗin kuma ta zo ta bi dizainin ɗin ta yi building ɗin gidan shi namijin sai dai in an yi an gama ya zo ya shiga to haka zalika a rayuwar dan adam duk lokacin da aka ce an jingina wa mace al'amari ita za ta yi wahala ita za ta yi komai to za ka ga namijin yawanci ba shi da power wajen control din gidansa to duk lokacin da ya zan an yi sinacin power daga hannun namiji wajen control din gida to za ka ga gidan ya zama haka haka ne domin zai zama gidan yana tafiya ne akan hankali na mace ita kuwa mace ragaggen hankali ne da ita wannan sai dai ku yi haƙuri haka ne a zahiri haka ne mace ragaggen hankali ne da ita shi yasa wasu matan kace musu daina surutu ba za su daina ba an kai musu nasiha ba za su ji ba kuma sun san makomar rashin ji misali shi sa uba zai zo yanzu nan zai saka ka'ida a gidansa ice da uwar da 'yar kan ƙara ganin an yi kaza kun sai yawanci idan namiji namiji in zai faɗa wani lokacin baya tantancewa tsakanin uwar da yar gaba ɗaya ke haɗawa sai ya musu nasiha shikenan in ya fita sai uwar ta kalli yar ta ce rabu da shi dai shi kawai shikenan ita za ta taimaka a zo a abin na wata ramma kila ita yar ce za ta yi ƙoƙarin sai ta uwar in Allah ya sa shaidanin ba akan yar yake ba ka zo ka ce kada yarinya ka ta ƙara fita zance sai bisa ƙa'ida ko kada a ƙara kulawa na shi baya son wani yau da ya yi bincike a kansa shi kenan sai ka fita sai ta ce to kin san yadda za a yi je ki gidan ƙanwata sai a haɗa baki da ƙanwata ta kuma ce <laughs> to shi kenan kin san maza da abin nan sai ta faɗi sirrin namiji kin san namiji wallahi kawai ya ɗaukar tsana ya ɗora wa yaro bar za ta zo sai ya zo nan mata uku sun haɗu sun cuci namiji ɗaya kuma sai Allah ya saka mushi to gidan giza-giza mace ce take rike da shi sannan shi kuma namijin ba abin da yake kai shi gidan sai abu ɗaya shine idan ya ji yana da sha'awa yana buƙatar matarsa to a lokacin zai shiga abin da zai kai shi kenan to haka zalika duk mutumin da ya zanto matarsa ba ta da amfani a wajensa sai lokacin da yake buƙatar ta to za ka ga baya samun nutsuwar da zai iya gina gidansa mace ba wai kawai wani mashin ne da aka tanadan maka na biyan bukata ko kuma wata kuku da za ta dinga maka girki ba a'a mace wata halitta ce da Allah ya halicce ta don kai da ita ku haɗu ku gina rayuwa mai kyau wadda za ta zama sustainable life wacce za a yi ta a nan kuma ake sa ran ta ɗore har ranar gobe alƙiyama so duk namijin da ya gaza fahimtar wannan ma'anar ya zanto shi dai kawai tsakaninsa da matarsa in yana buƙatar ta in ba zai iya samun abin da yake so ba to ba a bakin a banza take kawai shi dai ya san amfaninta amma bai san ya amfanar da isa ba to za ka ga wannan mutumin in ya gaza kulawa da matarsa min babu aula ya gaza kulawa da 'ya'yan da matar ta haifa to za ka ga gidan shi ma ya zama haka haka yake kaga gidan gizo-gizo yana da rauni kenan mentally biologically in kada da physical and material raunin da yake da shi ta fuskar engineering da sauransu sannan kuma har yanzu ƙarfin da power da mulkin gaba ɗaya a hannun matan yake to a ah, wanda zai baka abinci ba dole ka tsaya ka ji kuma me zai umarce ka ka yi ba in ya baka abinci kuma sai ka ce sai kuma mai ranka ya daɗe to shi ma haka yake idan ya zo ya biya bukatarsa su suna da suna da classifications da yawa in ka shiga bangaren biology in za a gaya maka irin species na na na abin nan na na gizo na gizo gizo na spider aji aji ne kuma iri iri ne daban-daban suke to akwai species din da su yadda suke shine da zarar namiji na gizagiza ya rufi matar dama abin da yake hada shi da shi biyan bukatarsa in yaje ya gama biyan bukatarsa in ta tabbatar da cewa ta samu ciki to shi kuma kwanansa ya kare za ta kirawo shi ya zo ta kashe shi kuma dole ya zo kuma sai ta kashe shi shi kuma ya mutu yana an gama ya gama rayuwarsa kuma sai dai ita kuma ta ci gaba da rayuwa zuwa lokacin da za ta haihu wasu kuma species ɗin da zarar gizagizan ya je ya tara da matar yana gama tarawa da ita kuma zai zo ya sunkuya ta kashe shi shi kuma aikinsa kenan don haka rayuwarsa ragaggiya ce to anan wannan bai zama tilas ba amma dai yawanci duk gidan da uba bai taso tare da 'ya'yansa ba yawanci za ga gidan yana da rauni za ga economically yana da rauni domin mace ba ta da dabaru da juriya na neman arziki kamar yadda namiji yake da su ku anan nema mace take iya fita ta je ta kasuwanci sosai ba haram bane amma dai bai kamata a ce a kyala mace ita ce za ta dinga wahala irin yadda namiji yake wahala ba sai ma'anarta ta mace sai ta sai zan ta tafi gaba ki shi yasa macen da tafi zama mace ita ce wacce take an yi protecting dinta. ana kuma providing mata komai da zai dace da zuciyarta emotions ɗinta da zai dace da lafiyar jikinta da kuma zai dace da addininta kuma da zai dace hatta da ra'ayinta in dai ba ɓata ba ne to wannan ita ce za ka ganta koyaushe tana samun ci gaba tana samun annumu tana samun development physical development tana samun development medically tana samun development psychologically tana samun development intellectually amma za ga duk macen da take yawan fita kullum ta fita ta dawo ta fita ta dawo to yanayin yadda jikinta yake tamfarin da rana yanzu nan ka kalli aran ma watakila da fari ne yau da gobe ce ta mai da shi baki saboda yawan fita yawan fita sai ya zanto ni'imar da fatar ta take da ita ma tana fading sakamakon matar da take zaune koyaushe a gida ba koyaushe take fita ba iya wannan wurin iya inda take rayuwa nan kaɗai ne take tamfar da iya abubuwan wajen sai dai akwai polishing shine zai iya ɗan taɓa fatar ta ya canja ta amma kullum sai ka ga hatta fatar ta ma yanayin yanayin yadda fatar ta take samun abinci da nutsuwa ba irin ta namiji ba amma namiji ya yi can ya yi nan ya yi nan ba dole ce ta sa mace dole sai tana fita ba wanda ta yi zamanta a gida sa'annan har yanayin ƙarfin gaɓoɓinta ma yawan fita yana sa ta yawan exercise da motsawa wannan kuma yana ƙara matse mata jikinta yana ƙara sa jikinta ya zama tight to shi ke nan kai bambancinta da mijinta kuma ke ana nan ma ta sai ga ta fara mummurɗewa kuma jikinta yana jajja yana mummutsewa duk wani abu da ke da shi na mace to kuma a lokacin sai ka ga yana ɗan ja baya yana ɗan ja baya saboda yawan motsa-motsan jiki shi sa ai mu maza koyaushe ake bukatar mu dinga yawan motsawa ita mace motsin da ake so ta yi iya motsin da za ta dinga kona cholesterol wanda zai in ya ƙari zai iya cutar da ita amma dai motsi na training da exercise ku kalli 'yan matan da suke yin balmana za ku ga ai zama kamar maza in suna gudu za ki gane cewa mace ce ba sai kin nutsu tukuna in kin ga kitso da kitso yawanci ake gane su to dama su wannan sun haƙura da wani magana jin daɗin aure su sun zaɓi wannan iya jin daɗin a ce sun ci ƙwallo kaza an ba su kuɗi kaza su 'yan duniya ne dama to gizo-gizo matar ce take kashe mijin kun ga matar azzalima ce kenan za ta yi aiki kuma za ta yi zalunci to gidan kun ga yana da rauni sa'annan kuma su kuma 'ya'yan in suka fito su kuma za su fi uwar su kashe ta kun ga su kuma an yan banzan ya'ya ke sai su bi ta su kashe ta su cinye naman ta kuma kuma su ma kafin su girma sai an samu wani ya cinye wani a cikinsu haka gida ne dai wanda yake a tarwatse yake kuma again gida ne da baya karban bako domin duk bakon da ya zo ya zama nama na haka su suke rayuwarsu isu isu kafin su ma su girma mazan cikinsu matan su cinye su matan kuma su haihu 'ya'yansa su masu cinye su don kamata dinu tudan yadda kai kai ma haka za a zo a yi maka to shi sa Allah ce wa inna auhanal buyut mafi raunin gidaje gaba ɗaya ta kowace fuska labaitul ankabut sannan ku duba hikima ta alqur'ani da ya tashi bai ce ka mathalil ta takhadhat khaytaha ba al ɗin din shine net ɗin ko na siege nasij shine net din gizo-gizo bai ce ba saboda in ya ce net din ya yi restricted din weakness din akan kawai physical and mechanical kawai rashin iya tsara gidan da rashin waye iyakacinta kenan inda ya ce ittakhadhat nasija nasijaha ko ittakhadhat nasijan ko ittakhadhat khayta ya yi restricted din abin kenan to kuma abin baya buƙatar constraining baya buƙatar tab'idi baya buƙatar a iyakance shi yana buƙatar a buɗa shi sai ya ɗauki kalmar da ta zama concised sai ce bait domin bait ɗin za a iya cewa da ɗakin giza-gizan ma idan za a ara masa suna a ce masa gida tunda ko yaro yana zuwa ya kwaɓa dandakuwa irin wacce ake samu a jikin yashi ya ƙera abu ya ce ga gidansa ya yi gidansa kai yara ma in suna yin yaccake ko yar galagala idan mutum ya kai wani yanayi sai ya zo ya zana abu sai ya ce ya sai gida yana kiran wannan wajen gida da da cewa kuma ba gida ba ne da haka ba laifi in ka ce wa gidan yanar gizo-gizon ita ma ka ce mata gida kuma still sai kuma a zo a ɗauki waccan ma'anar da muka kawo ita ma a ƙara ɗora ta akai ittakhadhat baita so ake karakanta alqur'anin wato ka dinga yin tunani ka hango irin ƙwarewa ta al'ƙur'ani da yadda in ba Allah ba ba wanda isa ya saukar da alƙur'ani. an gane kuma don a ƙara nuna maka kaga a da ba a gano cewa mace ce take ƙera gida ba wasu duka yawanci in sun zo ba sa fahimta ko sun fahimta ne ba sa bayyanawa amma yau da modern technology ya yi detecting cewa a mace a cikin gizo-gizo ita ce take gina gidan to sai malamai suka sake komawa aya sai suka ga da Allah ya tashi da ya tashi ma faɗa gizo sai ya faɗi mace bai ce ittakhadha baitahu ba sai ce ittakhadhat al'ankabut ittakhadhat ittakhadhat kuma wannan pronoun ne da yake feminine ittakhadhat ita macen da take rikar gidanta tun da ƙarshe gidan dai a hannunta yake ba a hannun namijin yake ba an fahimci wannan ko wa inna an auhana albuyuti labaitul ankabut domin mafi raunin gidaje a duniya shine gidan gizo-gizo saboda gumaka da abubuwan da ake bauta koma bayan Allah ba su iya lamunce ma mutum komai ba a duniya ba su da manufa kuma ba su da amfani ga mutum kamar misalin gidan gizo-gizo alfarra yake cewa haza matsalin da rabahu Allah subhanahu wa liman liman ittakhadha min dunihi alihatan la yanfa'uhu la tanfa'uhu wa la tadhurruhu kama anna baital ankabuti la yaqiha harran wala barda wannan ko shine irin abin da imam ibnu jarir ya faɗa da imam ibnu kafir da al da sauran malaman tafsiri na'am law kanu lallai allah subhanahu wa ta'ala shi ya ne ya fi sanin ma yad'una min dunihi abinda suke bautawa koma bayan sa min shay'in ko menene Allah yana sane da abinda suke bautawa koma bayan sa na daga abubuwan da ake bautawa ko menene shi ubangiji ya ce wa huwa lallai shi Allah al'azizu shi ne mabuwayi wanda ya fi ƙarfin komai ya ƙarfinsa ya rinjayi komai alhakim gwani a cikin aikinsa وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال Allah ya ce wa'annan misalai na linnas muna buga wa mutane su wa ma ya ha illal alimu sai dai ba kowa ne yaqiluha yake yake gane su ba illa alimuna sai mutanen da suke da ilimi to shi mai ilimi a koyaushe wato ubangiji subhanahu wata'ala yana batukar bashi mahimmanci yana kuma nuna cewa ko da wahayi ne idan Allah ya saukar masu ilimi ne kaɗai suke amfana da wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka din Allah ya sa mu cikin masu ilimin da za su amfana da abin da Allah ya sauka na'am أتل ما أوحي إليك خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية Allah ya ce khalaqallahu samawati wal arda lalle Allah shine ya halicci sammai da kasai da abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin sammai da kasai din inna fi zalika la aya lalle a cikin wannan akwai aya da alama da take nuna cewa Allah yana da ikon da zai komai kuma shi kadai ya kamata a bauta masa amma lil mu'minina kawai ga mu'minai wanda su kadai suke fahimta na'am اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ka karanta wa mutane abin da aka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min alkitabi na littafin da aka saukar maka wa aqimis sala kuma ka tsaye da sallah inna salata domin yin sallah da bautar Allah tanha anil fahsha'i wal munkar suna hana mutum wato fadawa cikin munanan ayyuka na asha da wuya kaga mutum yana sallah daidai ana karba kuma kaga yana zakewa ayyuka na asha amma duk da haka dan mutum ya ga an jarrabe shi da yawan fadawa cikin zunubi da laifi kada ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah ya shi ke nan a'a kuma kar ya ce wai dole sallarsa ba ta karbuwa ta yi sallar tasa tana karbuwa amma kuma duk da haka Allah yana so ya jarrabe shi amma dai da wuya kaga mutum yana kiyaye sallah irin yadda Allah ya umarce shi kuma kaga ya mutu a kansa da wuya gaskiya talaka shi yasa ake so mutum ya tsaye da sallah wa aqimis sala tsaye da sallah kuma na nufin yinta kamar yadda aka umarci mutum da ba da ita da dukkan haƙoƙinta da abin da yake tattare da ita wala zikrullahi akbar lalle ambatan Allah subhanahu wa ta'ala akbar shine yafi komai shine yafi komai zama daidai ga ɗan adam kuma wala zikirullahi akbar ambatan Allah ma'ana sallah akbar ta'at ita ce a cikin ayyuka na da'a da yi wa Allah biyayya ita tafi komai girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanada abinda kuke aikata wato anan ya zo a cikin hadisi wanda imam tabarani ya rawaito shi da waninsa daga daga imran ibn hussein da kuma abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare shi cewa mallam tanhahu salatu anil fahsha'i wal munkar duk wanda sallarsa ba ta hane shi ya daina aikata ayyuka na alfasha da ayyukan munkari ba to lam tuzidhu min Allah illa bu'uda to ana tsoron wannan sallah kila sai dai ƙara nesanta shi zuwa ga Allah ma hadisin akwai hadisan da suka zo sa wanda suke nuna dai rahamar Allah tana da faɗi ya zo a cikin musnadin imami ahmad da sunanin nasa'i da mustadrakil hakim da sunanin bayhaqi daga anas bin malik Allah ya kare yadda a gare shi yake gwada mana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yanda yake kaunar sallah yace biba ilayya min dunyakum nisa' an so an sa mini kauna a abubuwan duniyan nan gaba ɗaya kaunar mata na ɗaya manzo Allah sama ya auri mata har goma sha ya auri Khadija ita ce matarsa ta farko bai haɗa ta da kowa ba sai da ta rasu sannan ya auri Sauda da Aisha ya tare da Sauda na Aisha sai da ya zo Madina sannan sai ya auri Hafsa ita ce matarsa ta hudu sannan sai ya auri Zainab bintu Huzaima wanda watan su biyu sannan sai ta rasu sai kuma ya auri Ramla ummu Habiba bintu Abi Sufyan ce matarsa ta shida a sai kuma ya auri wato ummu Salama kenan Hindu bintu Abi Umayya wadda ita ce matarsa ta bakwai sai kuma ya auri Safiya bintu huyayyi ibn akhtab an wacce take asalinta ba yahudiya ce ta musulunta manzo Allah ya aure ta ita ce matarsa ta takwa sai kuma ya zo a afuwan na tsallake zainab bintu jahash ko mun faɗa ko yauwa kafin matarsa ta bakwai ita ce zainab bintu jahash sannan sai ta takwas ita ce ramla sai kuma ta tara ita ce safiya bintu huyayyi ibn akhtab a abin annabin sai kuma ta, ta, goma ba mai misin ba kuwa ta goma sha ɗaya ne ita ce maimunatu bintul harith al-hilaliya barin sake abin nan ta farko ita ce khadija ta biyu sauda a jere nake kawo muku daga wannan sai wannan ta ɗaya khadija ta biyu sauda ta uku aisha shikenan group set na farko ko ta hudu hafsa ko ta biyar zainab bintu khuzaima zainab bintu khuzaima watan ta biyu ta rasu ko sai ta shida ita ce ummu salama hindu bintu umayya binta abi umayya sai kuma zainab bintu jahash ita ce ta bakwai sai ta takwas ita ce maimunatu binti harith alhilaliya an gane ko sai juwairiyatu binti harith almustalaqiyya ita ce ta tara sai ta goma ita ce safiyatu bintu huyayyi bin akhtab an-nadiri wacce ya aure ta bayan bayan hadisatu bani quraiza sai ta goma sha ɗaya ita ce maimunatu bintil harith al-hilaliya wannan su ne matansa a jere ya aure wata fatimatu ibnatul jawn amma ranar da aka kawo ta an sa ta a lalle maza Allah ya shigo ta ce a'udhu billahi minka yace laqad ustima ma'aza tun da kika ce kina neman tsari daga Allah to shi Allah in an nemi tsari yana tsari din to ko ya ku tsare ni daga yaki ce ilhaqi bi ahliki sai a tafi gida hmm, a koma gida sai yasa aka bata wani dan abu na alheri na kuɗi kuma bai tare da ita ba ibnatul jawn kenan wata kyakkyawan mace ce da iyayenta suka suka ce ya rasulullah za mu aura maka min ajmali nisa'ina mafi kyawun matanmu to wa zai ki kyau sai annabi ya ce a kawo masa yanzu wani in ya ce yana neman mata mai kyau ya ce oh dan Allah ku duba saboda karshen zamani to a'a sai kuma mai dan ya ce yana son mai kyau aran ma ko kai ba ruwanka insha Allah za mu samu maka wata mai kyau in za a yi aure <laughs> to amma sai dai kyau wani lokacin ba shi da amfani in ya zamanto kyan zuci in babu kyan zuci da za a ce maka dole ɗaya ya kamata ka ɗauka to gwanda ka ɗau kyan zuci da kyan hali ko maimuninka saboda ita mace mace ce abin da yake bambance ta da ɗaya macen shine zuciyarta yanayin yadda zuciyarta take amma wani kyau na fili na zahiri yana da matukar amfani da tasiri ai kun ji mun faɗa a farko tun kawal mar'atu li arba'in li jamali li maliha wa jamaliha kyan yana da muhimmanci sosai da dadi ka kalli mace ta faranta maka rai to amma sai dai shi kyan nan dan adam ba shi da ikon da zai iya sarrafa shi misali wacce Allah ya ta mummuna in akwai mummuna kenan amma duk muninta wani kuma a lokacin ita yake gani ita ce autan mata ko ba haka ba duk yanayinta a lokacin da ta zama karkatacciyar wani ita kuma ita ce miƙaƙƙen wani ba shi ne balarabe yake cewa alƙardu fi aini ummihi ghazal biri da kake ganinsa a wajen babarsa kamar barewa take ganinsa shi yasa suke cewa beauty the beauty lies in the eyes of the beholders shi kyau mai so ne kawai yake ganin kyau amma dai abu ba naka bane ba in ka nutsu ma sai ka hangu wata matsalar wannan abu shi yasa ka kyala maganar kyau din kawai shi kyau kawai a nisbi ne wani abu ne wanda yake is relative ya danganta kawai to sai aka ce za a aura wa annabi ita sai annabi bai ƙi ba sai ya karɓa to kuma sai bata tare ba ibnatul jawn ta zo a cikin hadisai sannan kuma yana da kuyangi har biyu na san kun san su ko da ce, da ce. akwai mariyatul qibtiya wacce aka aiko masa da kyautarta daga misra wacce muqawqis sarkin misra ya aiko masa da ita sai kuma wa wacce za ta iya gaya mana ɗayan. ko ba a ta ba amma dai an san 'yan wasan kwaikwayo har da matansu yanzu na zo na faɗuwar ɗan wasan kwaikwayo masu yi da hausa ko da turanci ko da yarabanci ilama ko da inyamuranci tunda ku nan a garin inyamuran kuke misali idan na ce muku wani sai a ce o oh, wani ai sunan matarsa kaza ko da an sani amma manzo Allah sallama wasu wai su san mafiyan gasabi ba wacce ce ɗayar to sunanta raihana raihanatu kuyangar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ce sa kenan an ce kuyanga mace ce wadda matsayinta socially <clears throat> tana da wata gazawa asalinta siyanta akai baiwa ce wanda ita kuma baiwa ko dai a je yaƙi a ciyo ganimarta ta ma sa'a ba a kashe ta ba sai a kamo ta captives wanda ake kiransu concubine ko concubine ko wani abu da yake kama da haka so an kamo ta sai a ce to za a batta ta ci gaba da rayuwa amma ƙasa take da ragowar mutane masu yanci ta yadda za a iya siyar da ita za a iya ba da ita kyauta kuma sa'an nan za a iya sanya ta aikin da ba za a saka mace ba kuma mutum zai iya adana ta ya dinga mu'amalanta ta irin mu'amalar da yake wa matarsa ya ji ya shiga ɗakinta amma ba ta da kwana ba ta da wani haƙƙi nata za a iya tura ta ta yi aiki ta samo kuɗi a dinga kuma karɓar kuɗin tunda da bawa da abin da yake da shi din na ubangijinsa ne ubangidansa kenan to amma duk wanda ya samu baiwa kuma sai ya kwanta da ita sai ta ɗau ciki to in har ta ɗau ciki ta haihu da shi to ta zama ummu walad ba za a siyar da ita ba bai isa ya ba da ita kyauta ba Mutu ka raba takalmin kaza kuma sa'an nan idan ya mutu ba za a gaje ta ba ba gado kun ga ai ta ci nasara ita kuwa saboda ita ma ta haƙura a cikin ƙasƙanci kuma manzo Allah sun ce lil abdul mamluki ajran duk wani bawan da ya haƙura aka ci gaba da mulkarsa har ya koma ga Allah to Allah zai ba shi lada biyu hadisin Abu Huraira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi mana ladan haƙura cikin ƙasƙancin bauta da kuma ladan wato ainihin ah, ladan bautar Allah da ya tsaya yana bautawa Allah subhanahu wataala to saboda lokaci ya taho ina ga anan za mu dasa aya sai kuma allah ya kai mu karatun gaba da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma allah ubangiji ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله